Why you behave? Why you shouting like that now? Kai ne wurin. Kai. Yaro kai hakuri. Zip ne kama mini kambura. <laughs> bura. Bai jini ba ko? Bai jini ba yanzu ne na san wutan lantarki ya fi wutan gindi. Kai. Ya dinka ne kawai. Sorry ya ka sani zai fadi yayi Ka cire hankali fa. Ina son ina son cire da dabara.